Mashirin fina-finan ƙasar Amurka Mr. Ogu Muziya ya tabbatar da cewa haɗa kan masana'antun Hollywood, Nollywood da kuma Kannywood za su shirya wani gagarumin sabon fim mai suna Kano. Mr. Ogu Muziya ya bayyana hakan ne a yayin taron ganawa da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, Ismail na Abba Afakallahu, wanda ya gudana a hukumar ranar Juma'a goma ga watan Janairu 2020. Fitaccen jarumi Ali Nuhu ya yi wa babban ‘yarsa Fatima addu'a tare da bayyana fatan alheri domin taya ta murnar zagayowar ranar haifuwarta. Ya yi hakan ne a wani sakon da ya aika a shafukansa na soshal midiya. Ga duk wanda yake kallon shirin kwana casa'in ya san cewa Surayya Aminu wacce aka fi sani da Rayya, tauraruwanta na haskawa cikin shirin kasancewar masayinta a cikin shirin na fitowa munafuka da kuma mai mawuta wanda hakan ya sanya ta yi suna sosai. Jama'a barkanmu da warhaka a cikin labarin fitattu za mu duba jarumai guda biyu wadda tauraron su ya fi haskawa a arewacin Najeriya wato Ali Nuhu da Adam ezango cikin wannan sabon shekaran ne sau biyu muka samu 'yan masana'antar da suke wa 'yarsu addu'a fatan alheri fitaccen jarumi ali nuhu ya fara wa 'yarsa addu'an fatan alheri yayin da yake taya ta murnan zagayowar ranar haifuwarta Mashirin fina-finan ƙasar Amurka Mr. Ogu Muzia ya tabbatar da cewa haɗa kan masana'antun Hollywood, Nollywood da kuma Kannywood za su shirya wani gagarumin sabon fim mai suna Kano. Mr. Ogu Muzia ya bayyana hakan ne a yayin taron ganawa da shugaban hukumar tace fina ta jihar Kano, Ismail na Abba Afakallahu, wanda ya gudana a hukumar ranar Juma'a goma ga watan Janairu 2020. Netanyahu ya haɗa fuskokin wasu daga cikin jaruman Kannywood domin tattaunawa akan wata ci gaba da masana'antar Kannywood, ciki akwai jarumi Ali Nuhu, Shehu Hassan Kano, Alhassan Kwalli, Sani Sule, Mai Shadda, Hadiza Saima da sauransu. bayan an kammala ɗaukar shirin za a nuna shi ne a manyan gidajen sinimomi na duniya tare da fasara zuwa harshen spaniya french da chinese kuma za a yi kasuwancin fim ɗin a duk kasashen da aka haska wannan kayataccen shiri taron da an tattauna ta yadda za a haɗa kan wajen kawo al'adun kano da ma afirka baki ɗaya 'yan Kannywood sun yi jawabin ban girma da godewa gwamnan jihar Kano Dr. Umar Ganduje. Ana sa ran a watan Afrilu ne mai zuwa Mr. Ugo Mozia zai dawo jihar Kano domin tantance jaruman da za su fito a cikin fim ɗin. Fitaccen jarumi Ali Nuhu ya yi wa babban 'yarsa Fatima addu'a tare da bayyana fatan alheri domin taya ta murnar zagayowar ranar haifuwarta. Ya yi hakan ne a wani sakon da ya aika a shafukansa na social media. A sakon wanda ya rubuta da Turanci, Ali Nuhu ya yi magana kai tsaye ne da kyakkyawar 'yar tasa wadda ta zama 'yar budurwa. cewa ya yi a kullum sai ki samu hanyar da kike bi kina kawo min murmushi a fuskata da kuma jin daɗi a zuciyata ina addu'a Allah ya faranta rayuwarki kamar yadda kike kamin murmushi da farin ciki kuma ina addu'ar Allah ya yi miki jagora tare da miki sari ina taya ki murnan zagayowar ranar haifuwarki yata Fatima Ali Nuhu ga abinda Ali Nuhu ya rubuta da turanci Every day you find a way to bring smile to my face and happiness to my heart. May your day be as bright as the smile and happiness you bring to me, and may Allah guide and protect you. Happy birthday, my daughter Fatima Alinu. Ga duk wanda yake kallon shirin kwana 90 ya san cewa Surayya Aminu wacce aka fi sani da Rayya, tauraruwanta na haskawa cikin shirin kasancewar masayinta a cikin shirin na fitowa munafuka da kuma mai mawuta wanda hakan ya sanya ta yi suna sosai. Surayya Aminu dai an haife ta a jihar Lagos inda ta girma a jihar Kaduna, ta yi makarantar firamare da sakandare duk a Kaduna. Rayya dai tun tana karami tana da burin shiga harkar fim amma abin da ya bata karfin gwiwa shiga harkar fim shine tana so da karanci mass communication wato yadda ake aikin jarida Rayya ta shaidawa wakilin Netflix cewa cikin funafunan da ta fito ta fi son kwana casa'in domin da ita aka santa kasancewar ta fito a matsayin munafuka a cikin shirin jaruman ta ce ba ta koyi da wata jaruma an dai ba ta rol ta hau daga karshen hirar su dai da wakilin Netflix jaruman ta ce buri na dai na samu shiga duniya ta sanni kuma a yanzu alhamdulillah ba abin da zan iya ce sai godiya ga Allah kuma ina godiya waɗanda suka yi min hanya sannan masoyina ina yi musu fatan alheri Allah ya bar mu tare Jama'a mu da warhaka a cikin labarin fitattu za mu duba jarumai guda biyu wadda tauraron su ya fi haskawa a arewacin Najeriya wato Alinuhu da Adam A. Zango. fitaccen jarumi ne kuma mai ba da umarni a masana'antar Kannywood kuma shugaban kamfanin FKD. Haka nan ma Adam A. Zango fitaccen jarumi, fitaccen mawaki ne arewacin Najeriya kuma shugaban kamfanin shirya fina-finai na Zango Production. jaruman guda biyu su ne kan gaba cikin jaruman arewacin najeriya wadda suke fitowa a fim ɗin hausa Ali Nuhu jarumin Kannywood ne, Adam A Zango kuma tsohon jarumin Kannywood ne. Ali Nuhu dai yana kokarin tadda jarumai a masana'antar Kannywood kuma baya soyayya da jarumai mata a masana'antar Kannywood. Hakan nan kuma duk fim ɗin da zai shirya a ƙarƙashin kamfaninsa kuma mallakansa ne, ba zai ja ragamar fim ɗin ba sai dai yaransa. kuma jarumin da ba za ka taɓa gan shi ya fito social media yana zage-zage ba wanda aka yi mai lakabi da king of kannywood adam a zango kuma yana kokarin kawo sabuwar yanayi a masana'antar hausa fim inda yake shirya fina-finan da ba a taɓa yin su ba domin nishadantar da masoyinsa hakan yasa yana da masoya a yankunan hausawa kwarai da gaske adam a zango dai yana ɗaya daga cikin jaruman da suke taimakawa marasa galihu cikin jaruman arewacin najeriya har ma ya ɗau nauyin ɗalibai dari da guda ɗaya a wani makaranta da ke zaria adam a zango jarumi ne yakan tallafawa na kasa da shi Cikin jaruman guda biyu wane ne gwaninku cikin takaitaccen yadda suke gudanar da rayuwarsu da muka lissafa muku? Cikin wannan sabon shekarar ne sau biyu muka samu 'yan masana'antar da suke wa 'yarsu addu'a fata alheri. fitaccen jarumi Ali Nuhu ya fara wa 'yarsa addu'an fatan alheri yayin da yake taya ta murnar zagayowar ranar haifuwarta. nan ma muka samu fitaccen mai ba da umarnin nan na masana'antar Kannywood. Falalu Ɗorayi ya yi wa 'yarsa fatan alheri. Allah ya haska rayuwarta, Allah ya sare ta daga dukkan kunci da bakin ciki. farin ciki ya zamo mata jagora a rayuwanta ya wallafa a shafinsa na instagram tare da hoton 'yar tasa inda yake cewa ina matukan alfahari kasancewa mahaifi a gare ki ummi kasancewarki 'yata yana kara min farin ciki da jin daɗi ina kaunar ki burina allah ya haska rayuwarki da haske mai albarka a yanzu da anjima da dukkan lokutan da Allah ya ɗiba miki zaki a duniya ya kare min ke daga duk sharrin ababen halitta na ɓoye da sarari samun mace a gida alheri ne alhamdulillah muna alfahari da haihuwarki ina roƙon Allah da ya baki ilimi mai albarka ya baki jinkan iyaye da sauran al'umma Allah ya albarkace ki da hakuri da lafiya Allah ya sare ki daga dukkan kunci da bakin ciki Allah ya sa farin ciki ne zai zamo miki jagora a cikin dukkan rayuwarki amin Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka hajiya ummi Hafsat Abubakar ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood